gama na fito nan kan baranda inda nake shan miranda two minutes fa ya yi yawa sai na wata young girl sai na ce mata excuse me I'm from Uganda tun daga can kasar mu ni na ji farfaganda akan ni da ke wai muna da yar ajanda no wonder Inda, ba ki da labari ni ban sani ba dai ashe tana da honda

wando na sa da t-shirt na yi fuska na yi fitar koɗaɗɗen jeans irin na texas ɗin boom sai ga wata lexus na yi tagumi a gefe na zama wani soko koko da rogo dan da su na karya babu karya tagada dai alama tagada dai alama wai ran ya ɓaci zo ki zo zo sai ta zo na ce ɗazikin fice ina miki iska Say that a young man, you should be careful. Say that a young lady, you are beautiful. Rushing to guy, one air India. Oh my dear, no animals can talk. Oh phobia, kibasar mana turar mana sai ta ce zakiya. Listen my lover, love me till eternity, I'll love you forever. Say ta ce waƙi din bilu kuma bayana ka matsa min kuma ka bata raina bilu kuma bayana nazarci fox fox a can na siyo rogo na zo na buɗe shago ina ta faman tauna tsabagar yunwa two minutes fa ya yi yawa har na girba rogon nan cikin shago sai na fara bacci ina mafarki wai na je america lauren hilti boys har ma monica suna fada a kaina wai tsabagen raga a nan na ciro luga sai na ce wa shagi what you want boy sai ya ce peace all are the best let's go to Miami. Na buɗe jakata na baiwa shage gulli sai kun latifa ta ce sha ba nifa. Ha, wai ita fa. duk garin ana ruwa kina ta akapela wakilan jin shi ya bani umbrella a nan na ce da oshi zo na aike ka ka je ka kira masha masha ba ta nan je ka so taliya zan dafa na ci nazar ce gidan su aliya na riko biredi zan kai wa burandi ta dan hada da bota wuf sai na sai na ce burandi yau ga kyauta

ce pati Niger.